ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته <coughs> وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo mu yau ashirin ga watan jumada al'ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma yau bakwai ga watan biyu miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan majalisi na mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalin wani sa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam da izinin Allah yau a cikin wannan littafi za mu tashi farkon shira ta sahabi na 66 a cikin sahabbai da malamin ya tattara shirarsu a cikin shi wannan littafi wannan sahabi shine ukasha tubnu mihsan ukasha tubnu a wajen sunansa malamai suka ce akwai fuskoki biyu ya halasta a ce masa ukyasha a yi ma kafin shadda sannan kuma ya halasta a yi mata takfifi wato a ce ukyasha duk wanda mutum ya faɗi ya yi daidai eh, al'imam ibn hajar rahmatullahi alaihi a cikin al'isaba fi tamizu sahaba ya ce bi zanni awwalihi wa tashdidil kyafi wa ha aidan ya halasta a yi makafin ɗin shadda amma farko ainihin nin zamma ce bi ittifaqan ukasha ko kuma a yi takfifi a ce ukasha duk wanda aka ce an yi daidai haka al'imam ibn abdulbarri a cin al-istiyab ya ce al'imam ibn sa'ad ya ce سمعت بعضهم يشدد الكاف في أكاشة وبعض وبعضهم يخففها وبعضهم يخففها yace na ji wasu daga cikin malamai in sun tashi za su faɗo kasha suna masa shadda wasu kuma suna faɗi da takhfifi haka Limamin nawawi ya faɗa a cikin littafinsa tahdibul asma'i wal lughati shi ma da ya zo kan tarihin kasha ɗin haka ya ce fihi wa jihani akwai fuska biyu fuskoki biyu ya halasta a ce ukasha ya halasta kuma a ce ukasha duk wanda aka ce an yi daidai al'imamu cikin malaman da suka ambaci tarihin ukasha akwai al'imamu ibn sa'ad a cikin tabaqatul kubra akwai al'imam ibn abdul barri a cikin al-isti'ar fi ma'rifatul ashab akwai abu nu'aym al-asfahani a cikin hidiyatul awliya'i akwai al'imam ibn al-athir a cikin usudul ghaba akwai al'imam al-zahabi a cikin siyar alamin nubala da kuma tarihul islam sannan sai shi ibn hajar al-asqalani da wasu kuma malaman wannan sahabi ne mai matukar daraja duka sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da daraja suna da matsayi amma Allah ta'ala fifita wasu akan wasu la yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى mala yace yadkhulul jannata bighairi hisabin ya ciro wannan taken ne daga hadisi mashuri da al al-Bukhari da al-Imam Muslim suka ruwaito shi da ke tabbatar da cewa ukasha yana cikin waɗanda za su shiga aljanna kuma annabi sama ya tabbatar da zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba ba za a masa hisabi ba balle a masa azaba shi shine yace yadkhulul jannata bighairi hisabin tasha radiyallahu anhu zai shiga aljanna ba tare da an masa bincike ba man huwa wane ne shi innahu as-sa'idu shahidu shine as-sa'id wannan wanda ya samu rabo madaukaki ash-shahidu kuma wanda ya shahada ukasha ibn mihsan sunansa ukasha ko ukashatu ibn mihsan babansa sunansa mihsan mimun ai mata kasra bin hursan ha'un din ai mata dhamma hursan bin qais bin murrah al-ashadi halifu quraishi yana cin kabilar banu asad kun ga kabilar su da tsulaiha tsulaiha ibn khuwailid da muka gabatar da eh, tarihinsa a baya wanda daga shi ne sai na wannan daga nashi shine na 65 shi kuma wannan nashi shine na 66 to kabilar su dai banu asad kabilar da baban imrul qaisi ya zama sarkinsu su wanda kuma su suka kashe baban imrul qaisi wanda suka yi adab a cikin sun san haka min as-sabiqin al-awwalin al-badariyyin kashe radiyallahu anhu aka ce halifu quraishi wato yana cikin mataimaka na kuraishi. su daga sun yi abin nan sun yi irin abin da ake cima alliance alliance shine shine shine a shine shine alhilfu ai alhilf eh, ko alhalf ko alhilf shine wani ya zama ya ci kabila karama ta haɗa gwiwa da babban kabila ta yadda idan za a yaƙi babban kabilan nan to ita ma karamar za ta shiga da ita za a yi sannan ita kuma babbar kabila idan ta ga za a cutar da karamar kabila to za ta goyi bayanta mun gane to shine wannan ake ce masa hilf ko a ce half ba halaf ba halaf da fatha la rantsuwa kenan alhalafu rantsuwa amma idan aka ce alhalfu ko aka ce alhilfu to shine taimakekeniya a tsakanin juna wancan ya taimaki wancan wancan ya zama ya taimaki wancan kwara ɗaya sai a ce halif jam'i sai a ce hulafa kun gane to shi shi shi shi shi ukasha radiyallahu anhu halifu quraish wato ya kasance mataimaki ne na quraishawa ya hada gwiwa da su min as-sabiqin al-awwali yana ɗaya daga cikin as-sabiqun al-awwaluna albadariyin kuma waɗanda suka halarci badar an sha mana batu da sabanin da malamai suke da shi akan suwane ne ake ci musu as na al-awwaluna eh, maganganu biyu ne suka fi ƙarfi wasu suka ce humul ladina aslamu qabla fathi makkata su ne duk waɗanda suka musulunta kafin a fatu makka wasu kuma suka ce a'a humul ladina aslamu qabla sulh su ne wanda suka musulunta kafin a sulhul hudaybiya a shekara ta shida waɗanda suka ɗauki cewa fatu makka kaga nasu ya fi faɗi kenan domin shekara ta takwas wanda kuma suka ce sulhul hudaybiya ne su kuma sun kuntata nasu zai zama ya ragu domin a shekara ta shida ne to shi dai ukashi radiyallahu anhu yana cikin su kaga albadirin shi ya ma ya shallake sabana domin ya halarci badar Eh, duk wanda ya halarci badar ko kaga ai shi kenan badar ko an yi ta a shekara ta biyu ne bayan hijira ahalil jannati kuma yana cin yan aljanna wanda nassi ya zo da cewa a keɓe aka ambaci sunansa cewa yana cin yan aljanna yukna aba mihsanin ana masa alkunya da sunan babansa eh man kunyatu husmu abihi kenan wanda alkunyarsa sunan babansa ne kaman عبد الله بن عباس أبو العباس عبد الله بن عباس أبو العباس أبو العباس عبد الله بن عباس تو حق شيما بن أكاشة بن محصن تو شيما أنا تمس أبو محصن كان من سادات الصحابة yana ɗaya daga cikin shugabannin abin nan sahabbai wa fudala'ihim kuma yana cikin masu daraja a cikinsu wa kana min ajmalir rijali kuma yana cin mafiya kyawu a cin mazaje in ana ce da a ce ana gasa kyau to kasha radiyallahu anhu zai yi gasa da kansa mun gane a can ban san naku ba to hajara wa shahida badran da shi aka yi yaƙi hijira kuma ya halarci yaƙin badar eh, ya halarci yaƙin badar wa abla yawma idin bala'an hasana sannan kuma ya nuna bajinta kyakkyawar bajinta a wannan yaki da aka yi na badar wa shahida uhudan sannan kuma ya halarci yakin uhud da aka yi a shekara ta uku wal sannan ya halarci yakin al-ahzab wato ghazwatul ahzab shine al-khandaq wa ma ba'daha da kuma yaƙuƙan da suka zo a baya a bayan khandaq din duk kukan da suka zo bayan khandak to da shi aka yi eh, yakin khandak an yi a shekara ta biyar idan ba ku manta ba bayan hijira kauli rajihi kenan duk da akwai sabanin malamai amma dai magana ta fi inganci a cikin maganganun da malamai suka yi a shekara ta biyar aka yi gazwatul ahzabi kuma ya kuka wasu manya-manya sun biyo ta sun biyo wannan yakin kamar misalin gazwatu bane quraiza eh, irin su gazwatu bane mustaliq غزوة ذات السلاسل غزوة ذات الرقاع da makamantansu zuwa su mu'uta har zuwa eh, abin nan tabuka to duk da shi aka yi waɗannan yaƙoƙa wannan larabcin da ya kawo cewa akwai wani larabci da ya kawo ce halifu bani abdi ne abdi manaf wannan ina jin bugun ne ya samu matsala kusan kuma nusar waye shi ya saba bayan ya kawo mu'jizatun qala ibn ishaqa wa qatala ukash ibn mihsan sai ya ce ah, larabcin ba ba bukatar su can baya yake wannan a lokacin da yake bayani akan cewa halifu shi. to a cikin ƙurin shawar waɗanda ya zama halifan su ya zama mataimakin su su ne banu abdishams abdi mana kaga banu umayya kenan dangin banu umayya kenan to wa qatala ukasha ibn mihsan yawm badr bi sayfihi haka larabcin yake domin wannan kai tsaye kwafo waye daga daga kusantin daga tabaqat al-imam ibn sa'ad bai kawo ba siyar alamin nubala tarihul islam al-isaba Bitamin, as-sahaba sannan al-isti'a fi ashab kusan haka larabcin yake wa qatala ukasha sanin yau yawm badr wannan halifu bani abdishams bin ma sa? ku ja mishi layi ba ba ba shi kun gane gyaran da nake kuwa to ba shi ba in ka karanta ba zai baka ma'ana ba manna za a yi a wajen karatun ina jin wajen bugun ne ga ya hadda wasu dugo-dugo guda uku aka sa wa qatala ukasha tubnu mihsan yawma badrin bi sayfihi haka larabcin yake sayyiduna ukasha radiyallahu anhu yayi yaki a ranar badar aka ce bi sayfihi da takobinsa hattan qata'a fi yadihi har sai da wannan takobin nasa ya balle a hannunsa فأتى رسول sai صلى الله عليه وسلم شي يزوجا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه جذلا من حطبه sai annabi sama ya bashi wani kiri daga cikin itatuwa shine jizlu annabi sama ya dauki wani dan icci haka dan karami sai ya bashi aka ci wa fi riwayatin urdunan min nakhlin annabi sallallahu alaihi wasallama ganye ya bashi wato tsumangiya ta ta ta ta dabino wato ganyen dabino annabi sama ya bashi faƙala sai ya ce ƙatil bi hada ya ukashatu je ka kai yaki da wannan ya ukasha falamma akhadahu min rasulillahi su sama hajjahu lokacin da ya karbi wannan kiran ko kuma wannan ganyen na dabino daga hannun annabi sama hajjahu shi ya girgiza shi fa'ada saifan da shi aka ce sai ya dawo ya zama takobi a hannunsa takobin nan ya kasance tsawilal qamati mai tsawo in aka tsaye da shi mai tsawo shadidal matni sannan bayansa ya kasance mai ƙarfi kun ga dai yadda ganyen dabino yake in an sha al'urjun shine ga bishiyar dabino aka ballore shi akwai ganyayyaki haka a jiki ai to wannan wannan kwara ɗayan cikin rassan shine ake ce masa urju eh, Allah ta'ala yana siffanta wata ai haka yace ko wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal uduni al qadim na ana magana kan hilal jinjirin wata ya jinjirin wata kake ganin shi kowa ke ganin sa ba kowa ke ganin jinjirin wata ba saboda kankantar sa to aka ce haka sai ya dawo wannan urdun din wannan abin dabinan sai da ya zama takobi mai karfi abiyad hadidati sannan karfan safari hatta فقاتل aka ce فتح الله ta المسلمين har sai da allah ta'ala ya sa aka ci nasara musulmai suka ci nasara wannan riwayar cikin malaman da suka ruwaito ta a cikin magabata akwai al-imamu al a cikin dalailun nubuwa ya kawo wannan a cikin mu'jizat na annabi su sama a cikin abubuwan mu'jizat ɗinsa da suka faru a yaƙoƙa kuma a gazwatu badri to amma dai isnadin ta gabaki ɗaya malamai suka ce yana zagayawa ne zuwa ga alwaqidi alwaqidi eh, wato muhammad ibn umar ibn waqid alwaqidi eh, muhammad ibn umar alwaqidi malami ne na sira malami ne masanin magazi amma kuma fi yawancin malaman hadisi ba sa abin nan ne munkarul hadisi mun gane amma kuma malamin sira ne al-imam zahabi a cikin siyarwa alamin nubala da zo tarihin sai yana cin malaman da ya ɗau lokaci yana ba su yana musu tarihi amma kuma duk da haka malaman hadisi sun raunana shi eh, al ibnu sa'ad da ake magana sa ne tabaqat almajirin sa ne shine sakataren sa shi yake masa rubutu muhammad ibn sa'ad ba almajirin shi sannan shi kuma alwaqidi cikin malaman da ya karatu a wajen sa da al malik domin yana jin bambanta manta ba ya rasu a shekara ta ɗari biyu da bakwai shi alwake an haife shekara ta wajen ɗari da ashirin da wani abu ya rasu shekara ta ɗari da bakwai ɗari biyu da bakwai to shi ne wannan so daga gabaki ɗaya riwayar tana koma zuwa ga ne so daga shi yasa malamai suka raunana ta to ala ayyati halin ko dai riwaya ta inganta ko bata inganta ba annabi sama yana da wasu mu'jizozi da yawa waɗanda sun fi wannan ma girma wa kana zalika as-sayfu yusamma al-auna shi wannan takobin ana ce mishi al-aun kaga al-aun taimako ko to ai ko me taimakon ne summa lam yazal indahu yashhadu bihi al-mashahida sannan ukasha bai gushe ba da wannan takobin nasa yana halartar yaƙuƙa ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam hatta kutila fil har sai da aka kashe shi a yakin ridda kamar yadda muka ji a baya cewa tulaiha ibn khuwailid shine ya zama sanadiyar mutuwarsa wa huwa hu takobin yana hannunsa aka ci shi wannan takobin har lokacin da aka yi yakin ridda zamanin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu a shekara ta sha ɗaya karshe karshen ta bayan hijira annabi sallallahu to a lokacin aka ce shi ukasha da wannan ya takobin ya yaki har lokacin da tsulaiha ya kashe shi واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على سرية الغمر النبي صلى الله عليه وسلم كما ياتب ندا أكاشا ياك إن دبيجيبا سرية كينا ياك إن دشي النبي صلى الله عليه وسلم بيجيبا ya tura shi yakin da ake ce masa sariyatul ghamri wannan sunan malaman malaman sira sun yi sabani akan yadda ake faɗin garin wasu sun ce akwai ta'u al-ghamrati ne ba al-ghamri ba kamar yadda yaqutul hamawi a cikin mu'jamul buldan ya tafi akan cewa da ta'un ne falam yalqau qaida su ukasha da suka je wannan yakin ba su fuskanci wani makirci na abokanan gaba ba wato sun ci nasara wannan wannan lafazin haka ya zuwa a cikin siru alamin nubala haka ya zuwa a cikin tabaqat na ibn sa'ad haka kuma ya zuwa a cikin tarihul islam haka ya zuwa a cikin siru alamin nubala to shi ne wannan falam yalqau qaidan ba su fuskanci wani abu wani makirci na abokanan gaba ba wato suka dawo da nasara shi ukasha so da kaga shi ukasha bayan kasancewarsa kurtu shi ya taba zama ka'idi bayan kasancewarsa jundiyun ashe ya taba zama ƙa'id jundiyun soja ƙa'id kuma kwamanda to Allah ya ƙara yadda a gare shi